uwar gida uwar gida yawwa na sa takalma ta mai komin na kuma da dan buhuna da Allah mai gida ina gashi yawwa ba ni da sauri da Allah kin san ba gori da sanyi ji gashi mai gida bari in duba sandan yawwa Ubari ne kuma ne wani abu na buɗe shafi na da girman da sunan Allah. yakwa Uwar gida. Uwar gida. Magana nake fesa billahi sai ka ci a gidan radio nake. To ki mi komai sandan nake da ke dan girman Allah haba da Allah. Mai gida sandan nake ta duba ka ga na duba daki ban ganshi ba na duba waje ban ganshi ba ban san inda Salisu ya ajeje da kuka dawo da dare ba. Bai shigo ba. Salamu alaikum. Amma kai ba ka tsoron Allah. Ana kai. Gashi nan gaba. Ganan kau. Kana ta ina. Ganan nan. Amma kai ba ka tsoron Allah wallahi. A ce gari ya waye fi sabilillahi daga kan masallaci sallar asubahi. Ba za ka zauna cikin gidan nan ba. Ina ka ajiye sandar kawunka jiya da kuka dawo da dare na duba ban gan shi ba. Kawu. Jiya ne da zan kwanta. Eh. Bayan an yi ruwa an ɗauke. Na ga ta tare min gurin kwanciya. kawai da na ɗauke ta cilla cikin sama soro. Ba ina ka cilla? Sama soro. Habba, ƙarya ka ci wallahi. An ba da ka cilla ni ka sanni ka cilla. To ka ji ya Ko kuma cilla ki. wallahi salisu baka ji yanzu ka rasa inda zaka janye sandar ka kwanta sai ka jefa mai sanda kan kwano ba wanke a cikin zancen nan kawo ye ka da san nan ba tsani ba tsani eh da uban mai ka jefa sandar kan kwano hannu ne ye da hannu ne. da hannu ka jefa ta kan kwano eh. to da hannu zaka hau bango yanda ka san kadangare ko kawo hawa bango gidan nan wallahi sai ka hau haife wallahi sai ka buƙaci. Sake ta a nemi wata Ina ina da kawun na bangare zogale na yi. Gashi nan kusa da zogale zogale kawo kawo zogale ma ba zai. zogale zogale zogale. Yanzu kawo hawa. Hau zogale na gaya ma. Kawo hawa zan. Hau zogale na gaya ma. Mai gida za ta kare. Hau sai ta kare wallahi sai ya fi zogale. Za ta kare mai gida ai hakuri kyale shi bari a nemo wata. Kai ne wato ka. ba karya mun zogale Shi ne ai kai ya karya mun zogalen dambu ka sauko ka kyale shi a nemo wata. <laughs>